Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, mabarka barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Aure dai shine ginshikin al'umma kuma zamantakewa tsakanin mace da mijinta yana haifar da ƙauna wacce take taka muhimmiyar rawa wajen ƙarin danƙon ƙauna da soyayya. to sai dai kuma idan muka yi la'akari da yadda wasu suke muzunta matansu a wasu lokutan ma har ya kai ga yi mata illa ko ma rasa ranta baki daya misali ko shine labarin da aka tashi da shi a ranar sha biyu ga watan yunin wannan shekara a jihar edo inda wani mutum ya harbi matarsa a hannu a sanadiyar bata kammala dafa abinci ba a kan lokaci lamarin da ya kai ga rasa hannunta na hagu Wannan shine maudu'in da za mu tattauna a kai a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. To shirin ciwon ya mace ya karbi bakuncin Jummai Madaki wacce take aikin sa kai da taimakawa mata masu fama da matsalar cin zarafi a jihar Filato da kuma barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano. da barista Hassana mai rigar tila ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a Abuja wacce na yi mata tambaya a game da abin da ke haifar da cin zarafi a cikin kwantakiyar aure sannan wasu hanyoyi za ta iya bi wajen kare kanta daga cin zarafin mijin nata? Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi. Na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci maki zarafi. Muna da kungiyan agajin shari'a wato Legal Aid Council of Nigeria muna da FIDA inda za ki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Right Department Federal Ministry of Justice wato department ne wanda yake kare 'yancin bil'adama. An ɗauki alada an haɗa shi da addini al'ada dai da addini dai ba buɗe ba ne sau da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi sa ce ku yi haƙuri mu da haƙuri muka zauna to zamani ya wuce wanda ya ta mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru don iyaye sun ce sun yi zama da haƙuri har ya kawo ga rashin rai a addinin krista ana ce for better for worse amma if worse come to worse come ai ba abin da zai saka ka zauna ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba ma iyaye haƙuri ba shi bane kuma a addinin krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi ga 'yan za zabi na dai san ana tsulhu wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken amma ke kina da kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na 'ya'yanki hukumomi na nan za ki iya zuwa police station za ki iya zuwa kungiyan agajin shari'a wato legal aid council kina iya zuwa FIDA International Federation of Women Lawyers kina iya zuwa Citizens Right Department Federal Ministry of Justice ki kawo kukanki ko kuma karan sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in kai aure ka dinga musguna ma mace Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata ana takura wa mata ana kuma kashe mata to ni zan yi magana ne nan da babban murya ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani duk wanda aka same shi yana musguna mamatan matan shi hukuma ta ɗauki mataki mai zafi domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa alabar shi in aka yi satin example da mutum ɗaya kowa ya shiga ruwan hankalinsa sannan kuma ni a ganina shine ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba likita dai ba wai zai biyo ka gidanka ba ne zai tambaye ka me ke damun ka ba mata su dinga su dinga bude baki suna magana muna nan kullum muna kan faɗakarwa a gudi baki a yi magana shiru bai zai taimakawa ba idan har baki faɗi ba ba wanda zai san damuwan da ke cikin gidanki sai kin fita kin ce ga damuwanki sai Allah kuma ya taimaka a ce a ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo abu na biye shine al'adunmu na afirka bai taimaka ma mata ba sam amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yadda za a yi rabon gado ina mai kira ne da babban murya duk mace da ta gan ana musguna mata ko ana takura mata kar ta yi shuru, sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi fida ko ta nemi citizens right department a federal ministry of justice ta zo ta kawo kukanta ko alabar shi in allah yadda za ta samu taimako sannan kuma limaman addinai su dinga faɗakarwa a masallatai su yi ta faɗakarwa a coci musguna ma 'ya mace ba shi da kyau domin karfin 'ya mace da namiji dai ba daidai ba ne za ka iya garin zuciya ya kwashe ka ɗauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne ɗaukin rai ba garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri rai ya tafi an sha yin haka a taimaka limamin addinai a taimaka ana faɗakarwa sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma matan yanci domin kowa mace ce ta haife shi ya kamata a taimaka a kare mata sannan kuma a kwace masa yanci A wata hirar da na yi da barista Amina Umar Hussein a baya, na yi mata tambaya a game da dalilin da yake sa mace ta ci gaba da zama a gidan mijinta, ko da ko yana cin zarata kuma mecece mafita? Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kaman akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta 2018 sun yi ƙididdiga kan. adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba ɗaya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a, a zamantakewarsu wanda kuma da aka birki diddiga sai aka gano cewa kashi talatin a cikin kashi talatin da ɗin nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi talatin da ɗin suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan ƙididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwan to gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta afirka kuma musamman ƙasarmu Najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin Musulunci, zai iya zama addinin Kiristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka dai waɗannan addinan namu za mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu. Wato duk al'amuran mu addinin mu ya mamaye su. So kai tsaye za ki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini te musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da mujami'u na bauta saboda duba ga wa'annan addinan namu babu inda a cikin wa'annan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa kuma a dage wajen ba wa 'ya'ya mata ilimi saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne ko kwa na zamani dukkansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka ko da baka yi aikin gwamnati ba To malama jimai kina aiki da matan da ake ciyin zarafin su. Wani dalili suke baki na ci gaba da rayuwa da mijin da yake cin zarafin su kuma wace shawara zaki baiwa mata da ma iyaye domin kare rayukan 'ya'yansu? Babban damuwan da ake samuwa shine ta gefen iyaye. Ba a so a ci cewa yarwa ne ta koma gida don ta kasa zaman gidan aure so so da yawa iyaye suna mai da 'ya'yansu maganan za a ji kunya a ce ba musu biya mai kyau ba da sauransu wani lokaci kuma rashin abin yi ne yakan kawo a zona dole cikin wannan wahala na fita fa da 'ya'yana fa me zan ba su su ci wani lokaci kuma za ce na fita na ba 'ya'yana fa wa zai lura da su so irin wannan yakan sa mata su zauna ba za su buɗe bakinsu su yi magana ba don tsoron za su bai 'ya'yansu tsoron kuma in na fita da 'ya'yan ko na fita ni kaɗai ya zan je in yi rayuwa muna roƙon iyaye in 'yarki ta kawo irin wannan damuwa a yi kokari a gyara kot tana ba da wata shida in ba su gyaru ba a kara musu wani lokaci so kar a ajiye yarinya don mu iyaye muna jin kunya kar a ce 'yar mu ta dawo gida to da dawo gida da ranta ko kuma ta dawo akwatin mutuwa wanne ya fi mana mu iyaye mun san mama da 'ya'ya gaskiya abin da ba za a iya rabawa ba ne amma yakan kai ga a rabu don kila a dawo haɗu akwai kungiyoyi masu wanda za su iya taimako kamar fida a police station ma akwai gender desk inda ake karban irin wannan damuwan ga rapa ga ministry of women and social development suna iya taimakawa a duba a faɗa babban abun shine a buɗe baki a faɗa yana taimakawa. A nan ne za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. Sai a biyo mu a cikin shiri na gaba idan Allah yi gagara misali ya mana a rarrai. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu ke cewa mu wuni lafiya.